من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شيء بركة لتافن رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نا فضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى bisa ga iko na Allah tare da horewarsa za mu ci gaba da karatu yau idan zan yi tunawa daidai za mu tashi a kan darasi na ashirin da ɗaya kuma muna kayin shaksiya ta aliyu bin abi talib radiyallahu an muna cikin wata ta jimada ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar nawa ga wata biyar ko wani abu mai kama da haka fa'am na'am biyar ga watan biyar kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar kuma to gabanin fara karatu ina so na faɗi kalma ɗaya ko biyu gila jan hankali ne na ɗaliban ilimi ƙanana irina da manya-manyan malamai da kuma manyan ɗalibai wanda suke sama da mu da sauran masu wazata da makamantansu to kamar da muka sani kullum addinin Allah abun da yake nema shine aiki kuma addinin Allah ya karantar da mu wajibcin neman ilimi ga hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi inganta shi ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'allima to kula da wannan ya zama wajibi ga kowane mutum ya tashi nemi ilimin addini wanda alhamdulillah muna dan kokari na daukan takardu muna zuwa neman ilimi wannan abu ne muhimmi to baya ga haka kuma yawanci alhamdulillah ana ta samun manya-manyan malamai suna kammala karatu daga wurare da yawa suna dawowa kamar yanzu a cikin garin nan nasu akwai bayan allah da muke fatan za su kammala karatu a jami'ar islamiyya su dawo akwai wanda sun zo hutu su koma ɗaya daga cikin da wanda suka zo hutu na gana ɗaya daga cikin su akwai manya-manyan malamai irin su malam ibrahim disina su malam shaya'u su malam hashim su malam mansur da sauran su da yawa wanda suna da muhimmanci wasu bazan tuna sunansu ba a yanzu to yana da muhimmanci irin waɗannan jama'a idan ana samun su a cikin al'umma alkhairi ne saboda mutum ɗaya a cikinsu idan Allah ya sanya albarka cikin ilimin da ya nemo zai amfanar da sama da mutum miliyan ɗaya to ashe wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce kuma alkhairi ne a samu irin wannan suna karatu suna dawowa za a samu ilimi da ikon Allah daga gare su to abin da yake zama wajibi a kayi shine yana da kyau ga ɗaliban ilimi su yi kokarin shiri na cewa dawowa waɗannan bayan allahn ƙara yunkuri ne na neman ilimi saboda da in ana samun malami ɗaya biyu uku hudu Allah ya kawo na biyar shida an samu karuwa in akwai guda ɗari ɗari biyu aka samu ƙari na ɗari uku an samu karuwa so wannan wajibi ne ɗaliban ilimi su yi kokarin ganin ina za su fara karantar da su a buɗe musu majalis na ilimi su je su ɗebi ilimi mai albarka a cikinsu akwai masu karanto ƙur'ani su da akwai masu karanto hadisi akwai masu yin shari'a wannan ai alkhairi ne ga al'umma matuƙa da gaske so ina jan hankalin ɗalibai irin waɗannan idan suka dawo mu rika kusantan su ilimin da Allah ya ba su mai albarka ba sun ɗebo ne kawai su cinye a gidansu ba sun ɗebo ne don su ba mu to duk inda muka samu damar mu samu wannan ilimin mu yi kokarin kusantarsa don samun sa da ikon Allah akwai alkhairi mai girman gaske a cikin wannan ga waɗanda suke haka sauran malamai ga duk mai da'awa irin waɗannan suka dawo ana nuna musu karancin yan uwantaka ta bangaren da ba a damuwa wani lokaci da sun dawo yana da muhimmanci ba ina magana akan garin nan bane ban san nan din sosai ba ma dai akwai wuraren da na sani sai dai kawai na dauka babu misali ne yana da kyau a rika duk inda muke harkar addini in suka dawo mu tsundu masu cin harkar addini din wani na da karatu guda uku hudu ne ko nawa mai kama da haka sai ka jawo wani ka jingina shi zuwa ga wani karatu wannan ilimin da ya ɗebo ya ɗebo ne dan al'umma ba dan kayinsa ba ilimin amana ne in ka bashi da shi ka kware shi idan ya zauna bai ba kowa ba ya kwari kayansa an ɗebo ne don a same shi so wajibi ne ga sauran masu da'awa a yi iya kokari a ga irin waɗannan suna dawowa a ko ina muke karantarwa mu rika kokarin ba su dama na su iya samun dama na isar da ilimin da aka samu zuwa ga al'umma ɗaliban ilimi ina sake kawo dawowa kayansu kuma in muna zuwa wajen su neman ilimi mu rika sifatuwa da ladabin ɗaliban ilimi yau yawanci karatun ake yi zalla ladabin babu shi magana babu ladabi mu'amala babu ladabi kaga mutum ɗalibin ilimi yana magana wanda jahili ba zai yi ba zai iya zagi zai iya zagin kowa zai iya kiran sunan kowane malami a ko ina ya zaga kuma a haka yana kan wai manhaji na neman ilimi ko na karantarwa wannan ba shine magabata suka rayu a kayi ba magabata sun rayu ne kan mutunta juna kaunar juna yi wa juna nasiha duk wanda ya kuskure a bi shi haɗaka a gyara mar kuskurensa wannan shine yake kawo alkhairi ga al'umma jama'a masu wadata akwai wajibcin su gane muhimmancin irin waɗannan alkhairai idan suna karuwa ana kammala katu ana dawowa dukiyarsu ba ake bukata a taimaki addinin Allah yawanci ana sake da taimakon addini da dukiya gina masallatai abun tausayi gina makarantu abun tausayi sayan fili a sa karatu a rediyo abun tausayi komai ka ɗauka sai ga abun abun tausayi ne ga al'umma hatta masu karantar wasu rayuwar suna yi ne kawai cikin maneji muna da karancin kula da su ni ba ina neman komai bane ayi hakuri insha Allah dan abin da nake samu a wata zai shazanci insha Allah masara da kuka amma nan akwai yan uwana ko irin malaman mu wanda wasu rayuwar akwai kunci suna bukatan alal akalli in an dora musu nauyi na karantarwa ne nauyi na limanci waje kaza ne alal akalli a sa musu dan wani allowance da zai taimaka wajen rike rayuwarsu akwai wani dan uwa daga cikin malaman sunna jazahullahu khairan yana wata magana kullun cewa wai ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba sai a shiga dawa ita da'awar ba za ta yi ba sai da dawa idan ku za a yi da'awa ba dawa to za a shiga dawa bi ma'ana za a kauce wa hanya don mai don a nemo dawa a cikin da'awa so wannan dukiyoyin da muke nema amana Allah ya bamu ajiya Allah ya bamu ya ga yaya za mu yi da su za mu taimaki addinin Allah ne ko za mu bar addinin Allah ya walakanta wajibi ne irin waɗannan suna dawowa a rika kusantan su ana ganin ta yaya za a yi da ilimin su ni wata ila Allah ban dukiya kai ilimi sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi shi mai ilimi ilimin sa bai saduwa ga al'umma yadda yake so sai an taimaka da dukiya to sai a yi kokari a ga yaya za a haɗa su haka sauran masu sana'o'in hannu haka sauran masu ainihin kasuwanci wanda jarin su bai karfi ba kowa zai iya taimaka addini saboda kullum a musulunci magaba zana cewa wai almar'u qalilun bi nafsihi wa kathirun ma ikhwanihi mutum shi kadai ba komai ba ne da yan uwanka ne kuke haɗa ƙarfi ka zama mutum kullum mutum shi kadai ba komai ba ne sai ka je wajen wani neman wani abu to amma lokacin da muka zo mu taimaki addinin Allah wani yana da ilimi wani na da kuɗi wani iya da kaza in aka haɗa sai ga an yi nasara a rayuwa so waɗannan yana da kyau matuƙa da gaske ga ɗalibai su yi ƙoƙarin kusantan su a nemi ilimi in mun je neman ilimi mu ladabta da ladabi na neman ilimi mutum shi kadai ba komai ba ne. da yan uwanka ne kuke haɗa ƙarfi ka zama mutum kullum mutum shi kaɗai ba komai ba ne sai ka je wajen wani neman wani abu to amma lokacin da muka zo mu taimaki addinin Allah wani yana da ilimi wani na da kuɗi wani iya da kaza in aka haɗa sai ga an yi nasara a rayuwa so waɗannan yana da kyau matuƙa da gaske ga ɗalibai su yi ƙoƙarin kusantan su a nemi ilimi in mun je neman ilimi mu ladafta da ladabi na neman ilimi yawan gulmace gulmacen ɗaliban ilimi wannan babu alkhairi a cikinsa sai a bar manhajin neman ilimi sai a kuma manhaji na gulma a kauce wannan mu yi kokarin duk abin da zai kawo sharri tsakanin masu da'awa mu rika kokarin kada mu kai musu da wannan yake sa sai ga ana neman ilimi ana sa gaba duk inda aka sa gaba tsakanin masu da'awa to ku mabiya kun shiga uku to wannan ba alkhairi bane al'umma kuma ga yan uwana wanda suke dan samun dama su karantar yana da kyau kar kowa ya rika damuwa da jin maganar mai wani zai ci ban taba yadda wani mutum a duniya ka mun gulman wannan saurare shi ba inda zaka zo da gulma sai ce to ba da lokacin jin wannan kawai lokaci na na dan abun da an sani ne na faɗa in ya kare kowa ya huta to Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci tayyib muna ci gaba da shaksiya ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an mun yi bayani akan jarintar wannan bawan Allah a yakin Badar kamar yadda muke faɗa kullun abin da ake koya mafi girma a tarihin Aliyu shine me jarunta tsayi waddaka wajen kare addinin Allah sacrificing lokaci da rayuwa zuwa ga Allah ko da kwa mutum zai bar duniya ya tabbata a kai wannan shine babban darasi wannan kuma kalubale ne mafiya yawa zuwa ga matasa saboda su ne responsibility kare addinin Allah yake kayin su ko me zai iya kai mu in dai addinin Allah zai tabu wajibi ne mu tsaya mu kare wannan addini namu tayyib mun ga jaruntar da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayi a cikin yakin Badr inda ina cikin jama'a da manzon Allah yake ku tashi ku tunkari makiya Allah shawa shirkai malam bai kawo abin da ya faru a Uhud ba mu kawo jarinta a yakin Uhud a yakin Uhud ma bayan Mus'ab bin Umair radiyallahu an awwalu sufara'il islam yayi shahada sai aka dauki ainihin tuta zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya jagoranci al'umma har Allah ya bada nasara cikin wannan yaki din za mu tashi akan yakin Kandak sati da ya gabata nace yakin Badr da yakin uhudu da yakin khandak dukkanin su an haife su ne dalilin matsala daya shine hijira daga garin makka zuwa garin madina bayan an yi hijira yakin badar ya kuma ka bada labarin ya ya faru yakin uhudu ya faru me dalili saboda su quraishawa mushrikai sun zo daukan fansan irin diban kashi da suka yi a yakin badar da suka zo uhudu nan ma suka sake diban kashin da ya fi wancan muni tare da cewa Allah ya jarabi masu imani a farkon yakin dalilin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwaya daya haka aka zo yakin khandak shi kuma ya faru ne saboda wancan abin da aka musu a badar sai suka yi shiri zuwa ga wannan yaki na khandak a bayanin da nake shine yaki na uku a littafi kuma yaki na nawa yaki na biyu sai malam yace al-mawqifu thani matsaya ta biyu yawmul khandak gumurzun da aka yi a yakin khandak a cikin wannan yaƙi na khandak su waɗannan shawa da suka ga ba su kai labari a badar ba ba su kai labari a uhudu ba sai suka ce kai yanzu al'amarin ba za mu iya ga musulunci mu kadai ba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi har ma da katako don me don a yaƙi musulmai a lokacin shawan garin maka sai suka nemi support suka nemi goyon baya na ainihin sauran larabawa ƙabilu wanda ba su ga cikin musulunci ba suka kamo hanya sai aka labarin suna tahowa sojoji akalla mutum dubu goma da makaman kare makaman kare al'umma ai ana yaƙi ne ba don karar da me ba dangi don karar da me al'ummar ce in ka ce kare dangi ai akwai wani dan dangin wani musulmi ne amma zo zai yaƙe shi ba ga abu ai abdurrahman ya yaƙi dan za su yi fada da babansa abubakar siddiq ba radiyallahu anhu to da aka makaman ƙari al'umma <laughs> to suka fito labari ya shigo gari da dimi sa ga yadda suka fito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda strategy na sana yaki sai tara sahabbai yace ga fa yadda ake tafowa a kashe mu ga shirin da aka yi sannan ba wai idea ta musulunci bane kawai za a zo a kyan mu ce bari mu ta yin ya salabu kafa dubu goma sha tara a'a sai a yi me sai a nemi abun kara kayi sannan kuma sai a dogara ga Allah fa idza azamta tawakkal ala Allah sai kai yunkurin sai ka ce to da komai zuwa ga Allah ka san ba karfin ka zai kare ka ba Allah ne mai kare ka amma dai yunkurin samun wani abu kuma wajibi ne gare ka sai tara sahabbai yayi za a yi kowa dan dauko da abin da ya mallaka yanzu me za a yi za a yi defending kai daga attack na wanda suke ba musulmai ba ana cikin wannan hali sai ya ce kuma yanzu yayi za a yi karfin su ya fi karfin mu zauna a gari mutun kare su mutane dubu goma mu kuma a garin Madina gaba ɗaya nawa ne in suka shigo za su karar da mu me ya dace a yi ya ce mu duba wani strategy aka yi ta bada shawari bai ɗauka ba can sai wani ɗaya daga cikin dattawan arziki salman al-farisi radiyallahu anhu sai ya ce manzon Allah ina ga abin da ya dace a yi a garin makka muna da ainihin bangarori hudu gabar da yamma kudu da arewa na shigowa garin guda uku muna da natural defense daga wurin Allah daga tsarin duwatsun da suka kewaye wurin ko karrukan da ke wurin ko bishoyin da ke wurin bangare ɗaya ne muke exposed to danger wurare guda uku nan Allah ya kare mu muna bukatan karamin security ne mu yi defending kanmu da ikon Allah amma na bangare daya danna mu abu ne mai sauki a garin Madina tayyib a cikin garin Madina Allah ya bamu defense guda uku kwaya ɗaya ne muke exposed to danger jazakallahu khairan to sai yace abin da nake ba da shawari a yanzu mu yi shine tun da karfin mun san ba za mu iya rezistin karfin su ba mu dan yi wani abu a gabansu wanda in sun zo tunkaran mu zai rage karfin su za mu yi aiki da wannan advantage din idan suka danno sai mu rika aiki da wannan kariya mu danna su kula da wannan sai aka ce za a tona muka a wurin da yake bangaren hatsari din sai aka je aka fara tonan rami ba dare ba rana annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai radiyallahu anhum suka dauki diga jama'a wani ma ba daga da ice yake yi ana tona kowane rami aka ce a sa shi yadi biyar faɗinsa zurfinsa yadi biyar tsakanin wannan ramin da wannan ɗan ƙaramin wuri za a iya bari wanda ba za a iya crossing ba sai aka je aka yi ta tonon muka ramunan har yanzu ka je suna nan a garin madina bayan gari har yanzu ana shiga cikinsu haka aka yi ta tonon ramin sahabbai suka ce awa ashirin da hudu aiki ake ba a huta manzon Allah suka ce har muka ji tausayinsa shi kansa shi yake jagorantar aikin karfin da ake yi da shi aka tona wani ramuka don defense hikimar shi ne in sun zo suka ce sai sun shiga rami su hauro za mu yi aiki da daman sun shiga rami mu yi ta atakin ɗinsu a ciki kuma yadda rami yake faɗinsa ba zai dan adam ya iya crossing ɗinsa da ƙarfi ya ƙetare ba ya yi tsalle ya haye to wannan zai zama wani irin defense suka haɗo ƙarfi mutane dubu goma an zo za a tunan rami har salman faris yana aiki aka zo ana rabawa sai ai group a ce wani kai ne jagora nan group wani kai ne jagora na tonar rami amma na ya raba yawanci almuhajirun da al'ansar sai ana rabuwa ku muhajir ga naku a can ma sai a ce ku waɗancan ku yana wannan ku kaza to Salman al-Farisi irin karfan nan ne mutane da ake cewa giant mutane sai aka rasa wani bangare yake kowane group suna so a ce wannan a cikin mu yake don gireda ne radiyallahu anhu in ana maganan aiki ana saɓani muhajir suka ce haza minna al'ansar suka ce haza minna wanzan Allah sai yace Salman al Farisi minna ahlul bait yace baya cikin muhajir baya cikin al'ansar wannan namu ne ku bar mana shi jama'a tarihin sa akwai alkhairi da yawan gaske aka zauna aka yi aiki suka zo mushrikai quraishi suka zo suka gara muka suka ce to me ka wannan rami ta za a ƙetare shi ga musulmai kuma a ƙetare. shi in za mu yi atakin su haka ba zai yi ba in mun ce za mu shiga mu yi crossing gabanin nan sun fito za su zo su yi atakin din mu a sa kuma jama'a da kan kai wannan saboda defense na yaki kwanakin baya mun ji labari cewa america suna cewa an samu su aiman azawahiri a wani lungu nan wajen iyaka da pakistan har an ba su awa goma sha biyu su yi miƙa kawunan su ba ana faɗa ba jama'a kun san me suka yi wurin eh an samu wasu yanci ce ne a wurin kamar yadda aka faɗa amma na karon farko da ake cewa suna wurin eh suna nan din amma na gabanin su zauna a wurin sun toni rami ramin da aka tona daga inda suke ɗayan ya shiga cikin ƙasa ya fita wani ƙauye wajen tafiyan kilomita 60 ne a cikin ramin su suka tona da ƙarfin su rami in ramin ya tafi sai ya je sai wata hanya ta nan sai wata ta yi can sai wata ta yi can wurin idan ana zaune a nan to a kowane rami karshen sa akwai mutum da ke aiko labari na me ke faruwa in zai za mu biyo nan sai gaya mana ku biyo nan wurin in nan za a bi sai a bi a nan wurin da suka ji suka ce ya ake aka ramin nan shin na taran rami ne tun asali aka yi a ga tunan su aka ya dan adam ya tuni wannan taimakon Allah saboda shi addinin aiki ake in kai yunkurin sai Allah ya taimake ka to wannan shine abin da ya faru suka rasa da su yi crossing su waɗannan ƙwarishawa ta ko ina an tona rami an yi protecting garin Madina daga shigowa sai suka hada baki da ainihin Yahudawa subhanallah da suke cin garin Madina banu qurayza Yahuda uku ne a cin garin Madina lokacin na farko banu qainuka na biyu banu Nadir na uku banu qurayza sai suka ce wa banu qurayza za mu za mu ba ku kuɗi da yawan gaske sai ku taimaka wajen nan ramumukan ku da kuke cin garin Madina za ku iya samun da ba ku sa mana wasu abubuwa ciki ba su sani ba in kun jajjefa sai mu zo mu taka abun sai mu haye gabanin musulmai su ankara sai ainihin yahudan banu qurayza suka duba bangaren musulman da suka rena karfin su saboda a cikin sahabban ma jama'a karfin karfi ne gejin wani yafi na wani kamar yadda yau muke wanda kaga wani wanda ke kasan yafi ka so me ke faruwa an sha Allah antum khairun minni kullukum sha Allah to me ke faruwa sai suka je bangaren da suka dare na karfin sa sai suka jajjefa waɗannan abubuwa suke ciki mushe na dabbobi mushen kaza mushen kaza ita tuwa sai aka jefa gabanin musulmai su an kara ga bangare daya an cika shi ana cikawa kwamandan farko sai ya ketaro daga cikin wa daga cikin su kafirai shine ne ibn abdiwuddi hmm to sai mu je kharaja amru abdiwuddi yana ana ketara wurin shi da yake kwamandan bangare daya sai ya ketaro amru abdiwuddi wa huwa muqanna'un bil hadidi ga baki ɗaya ya rufe jikinsa da ƙarfe nan ɗinsa daga kafaɗarsa har ƙasa kawai a cikin ƙarfe yake ai mustatar ismul Makulle ne a sitirce yake ga baki ɗaya da ƙarfe daga sama har ƙasa yana ƙetaro ɓangaren da abokanan gaba fanada sai kira mai yubaris wane ne zai fito ya tunkare ne a cikin musulmai wane ne zai fito ya tunkare ne mubaraza wato single combat waye zai fito faqama ali ibn abi talib radiyallahu anhu take sai aliyu yana zaune sai miƙe tsaya faƙala yace ana lahu ya nabi Allah yace annabin Allah wannan nawa ne a bani faƙala sallallahu alaihi wasallam innahu amru manzon Allah yace kai amru ne fa idlis zauna zauna aliyu amru ne me yasa ya ga mar wannan wallahi jama'a tun a jahiliya amuru an san karfin sa mutum dubu yake tunkara a yaki mutum dubu shine gejinsa a yaki don ko mutum ɗari ya samu gefe ya koma ya kashe dawa filin yaki mutum ɗari kuna gefe zai shiga ne tare a aiki kawai ya shiga ciki shi gejin imanin gejin yaƙinsa mutum dubu ne sai aliyu ya miƙe sai ya ce innahu amru ijilis amru ne zauna aliyu aliyu sai zauna ba a saba wa manzon Allah thumma nada amru amru sai kira ala rajulun yabruz ba mutumin da zai fito mubaraza single combat wani ya fito a cikin ku kai bai tsaya wurin ba faja ala yu'annibuhum sai yana aibata musulmai yana izgili wa yaqul yana cewa aina jannatukum allati taz'umuna annahu man qutila minkum dakhalaha ina aljanna da kuke riyawa wai duk wanda aka kashe cikin ku zai shiga aljanna ina take ina aljanna take da kuke riyawa me fitowa ya fito afala tubrizuna ilayya rajulan ba za ku tunkudo min mutum ɗaya ba wannan single combat din faqama aliyu radiyallahu anhu sai aliyu sake miƙewa faqala ana ya rasulullahi ya ce manzon Allah wannan na wani a banni da shi faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zauna aliyu ka zauna yace innahu amru amru ne ka zauna sai ya zauna thumma nada as-salisata ya sake bude baki ya sake kira na uku yana kira ba za ku fitar da mutum ɗaya ba faƙala fa zakara shi har yana kiran waka yana aibata musulmai kala yace fa kama aliyu radiyallahu anhu aliyu sake gagara hakuri sai sake mikewa fa kala ya rasulullah ana yace ya manzon Allah ni ne fa a ban iko fa kala innahu amru manzon Allah yace amru ne fa aliyu fa kala wa in kana amran yace ko amru ne a bani iko amru ba mutum bane ko amru ne yace a bani iko fa adna lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya bashi izini yace je ka wannan gaba akwai daɗi ko famasha sai aliyu ya fita yana tafiya yana tunkarar shi wannan amru ilaihi zuwa gare shi hatta ta har ya zo wajen amru wa huwa yaqulu yana cewa ji aliyu yana cewa la ta'ajalanna a taka mujibu sautika ghairu ajizin fi niyyatin wa basiratin الصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك na'ihatal jana'iz. min darbatin najila ya buƙa zikiruha inda alhazaku sai Ali ya fito yana waka jama'a su sabai suna da basira ga yanzu wannan ka ba wani shekara goma sha biyar ba zai yi wannan wakan ba kai ba ko ta hausa ba wani yayi wakar in dai wai yayi dan a bashi kuɗi ne zaka ga ba abun da yake sai dai a dake shi amma da aka sai ga mutanen wasu ana karban kuɗin su a haka sai zo na kai o oh, mijin Aisha baban Khadija wai ba to duk ina basira anan mijin Aisha Aisha matarka ne kai ka biya sadaki ka auro baban Khadija wannan yarka ne kai ka haifa ka sama da sunan to me sabuwar magana ciki sai shi ya yace a a a yanzu a garin nan san kai ne mijin Aisha baban Khadija sai gashi to na bada mota da gida na waje kaza in an ce taimakon gina makaranta kai jama'a wannan neman taimako wannan neman taimako jama'a ash-shaytanu ya'idukumul fakara kenan wa ya'murukum bil fasha amma can sai ce a bada gida da mota yana tinkafo to me abin tinkafo waken ma da yanzu ake basira ta yi karanci jama'a sai aliyu ya fito yana cewa la ta'jalanna kar ka yi gaggawa kai amuru kana ta magana kar ka yi gaggawa faqadi ataka haqiqa ya zo maka wa mujibu sautika mai amsa wa maganarka kana cewa wa zai fito to ya amsa kiranka ghairu ajizin da ikon Allah ba mai gajiyawa ne wanda ya fito maka fi niyyatin cikin niyya na yin yaƙi don Allah saboda yaƙin da aka yi don Allah shi ake nasara wa basiratin kuma da basira zai yaki bayan ga niyya mai kyau ga kuma ilimin yaƙin saboda yaƙi jama'a ba zubar gada bane sai da ilimi ake yin sa sai an yi shiri an koyi yaya ake yin sa in ka iya sai ga da ikon Allah kun yi maganin mutane ba haka mutanen afghanistan suka yi 79 zuwa 89 ba yakin su da russia sai a zo da jirgi sai a sako irin sojoji wanda ake sako su da irin barambalan din nan so mutum da ya yi sauko a cikin sai watsa ku mutum hamsin saboda ya yi training da suka fahimci in mutum ya sauko bala'i ne daga sama ana jefo sai su warware shi da bindiga daga sama gabanin ya iso ba sai ka iso kai barnan ba mutum gawa take isowa kasa yace as-sidqu gaskiya mun ji kulla fa'izin gaskiya ne mai tsaratar da duk wani mutum mai rabauta a rayuwa gaskiya kawai za ka rike kai rabo bi ma'ana yana nufin shi gaskiya ya fito da ita kai kuma me barna inni la arju an uqima ni kuma ina kaunan na tsaya alaika akan kana'i hatal jana'is tsayawan mai shela mai ba da labari mai kukan mutuwa wannan mai yayi yayi tashbihi na balaga kaga da yace in alaika me kana'i hatal kana'i hatil jana'is kaga kenan an yi me an yi hazifin me a zata tashbi don kana'i hatal jana'iz ne kana'i hatil jana'iz so da ka wannan balaga kawai aiki da shi a wurin shelan mai rasuwa shine idan kana ba da labarin wani ya rasu ya kake yi eh in kana ba da labarin wani ya rasu ba a kansa kake tsaya ban yi a bai faru jama'a ga faka ba ya faru haka ke kira to ina so na tsaya a kanka na gaya wa duniya ga kanan gawa ina tsaya a kanka min darbatin saboda duka na jila duka mai yalwa da zan maka da ikon Allah ya bukazi zikiruha wanda ambatan wannan yaƙi dukan zai yi ta wanzuwa inda alhazahus duk inda ake ba da labarin yaƙi a duniya shine alhuruf kenan in ana labarin ya ƙuka za a ce to aliyu ya daki amuru فقال له sai سي امر يتي من انت كاي واني ني مي magana sai ya tsaya kala ana ali yace ni ne aliyu kala ibn abd manaf yace ali ibn abd manaf ne kai kala yace ana ali ibn abi talib ni ali ibn abi talib ne فقال ya ابن اخي yace kai dan uwana sai ga yau aliyu min a amamika turo wani daga cikin bafanunka man huwa a sannu minka wanda ya fi ka shekaru kai kai kanganta kai kai fa inni akrihu an uhrika damaka yace ina kin na zubar da jininka kai yaro karami ne turo ni babban ka. fa qala lahu ali sai ali yace walakin ni sai dai ni wallahi na rantsa da Allah la akrahu an uhrika damak ba na kin na zubar da jininka in kai baka son zubar da nana ya kadan ni bana son na kin zubar da naka fa ghadida kawai sai fusata shi amrun fa nazala sai durku a kayan raƙumin dokinsa wa salla saifahu sai ya kwabe takwabin sa tsirara ka annahu sha'ala tunar kai ka ce takwabin irin hasken ainihin wuta ce yana harcen wuta yadda ka san harcen wuta ga takwabin yake da fitar ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه سيتن كالي علي مغضبا يا قصاتي aliyu علي بدركته sai Aliyu ya tinkare shi bi dirka nasa dirka shine mai garkuwan karfe da ake sawa a rufe jiki da ita fa darabahu amru fi dirqati sai amru ya sari aliyu a cikin wannan rigar karfe da garkuwar karfe fa qaddaha sai mata dogon tsagi san da ya tsaga karfen da ya sari cikin aliyu wa asbata fi hasayfu sai takabin ya makale a jiki wa asbata fi hasayf sai takabin kawai ya rike jikin rigar wa asaba ra'sahu sai sari kan aliyu haka ya bangare mar bangaren kai wa shajjahu ya jimar ciwo a kai shadda shine jin ciwo a yi a lokacin da ya daki aliyu haka sai aliyu ya masa wani wayan yaki yana dukansa haka da ya bare mar kai a bayansa ya ce sare shi yana faɗa sai shi amru me sai ya juya yana juya fadarabu aliyu ala habli atikihi sai aliyu ya sari jijiyar wuyansa fasa kada sai faɗi a wurin take wasarar ujaj kawai sai kura ta tashi wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-takbira sai manzon Allah tsira da aminta Allah sabara gari yana Allahu akbar Allahu akbar fa arabna suka ce sai muka fahimci anna aliyan qad qatalahu lalle aliya ta da shi a aiki daga nan zai gane kawai aliya kashi kuma daga nan ya mutu ثم أقبل علي رضي الله عنه سألي تنكر وجه نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتنكر وجه من دم الله ووجهه ووجهه يتحلل فيسك سنة نا حسكي نا النشوة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي عمر يتي هل لست لبته درعه ميسا baka kwabe ainihin sirken yakin nasa ba rigar yakin da yake da shi ai da kake shi da ka ciro ta ka tafi da ita kawai kalman salaba shine mai khalasa khalasa fa innahu laysa lil arab dir'un khairun minha saboda laraba ba su da wani rigar yakin da ta kai tasa daraja duk kasan larabawa ba rigar yaki da ake kariya da irin tasa Gali ya ce da rabtuhu Ali ya ce da na sare shi fatkani bi sau'atihi sai tunkare ne da al'aurarsa saran da masan da al'aurarsa ta bude waje sau'a shine al'aurar badat lahuma sau'atuhuma yace fastahayatu ibnu ammi an uslibahu sai na ji nauyin kada na ta da dan baffana jama'a lar yakin fa da an hada jini fa wana wan wana ne wana kawun wana ne wana baffan wana ne amma na a musulunci ukhuwatul iman hiya a'zamu ukhuwatin mafi girman ukuwa kenan wani zaka ji a cikin sahabbai wane ya kashe ɗansa a yaki wane wansa ne uwa ɗaya uba ɗaya da ya kare manzon Allah zai kashe a kashe shi me dalili saboda ba ukuwa a duniya sai ta imani kana iya gane ukuwar imani da take aiki lokacin da Nuhu alaihi salam yayi hijira me yake faɗa kan ɗansa inna hadha me min ahli wa inna wa'adaka alhaq yace wannan Allah iya daga cikin iyalai na alƙawarin ga gaskiya ne sai Allah yace me innahu laysa min ahli innahu amalan ghairu salih wannan ba iyalanka bane ya fa ce ɗansa dan uwansa ne Allah ya kore yan uwanta kan yace ba iyalanka bane amma imani sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum al-ukhuwa islamiyya hiya al-ukhuwa baina al-umma shi yasa sahabbai ba su alfahari da komai a duniya sai me sai musulunci Salman al-Farisi me yake alfahari musulunci waye babanka me yake fada yana cewa babana musulunci yace anabunul islam ni dan musulunci ne abil islam la aban li siwahu idza taqaru bi kaysin aw tamimi uban da nake alfahari da shine musulunci in wannan alfahari shi dan kaisu ne ko dan kabilar tamim ne ko kaza kaza ni musulunci shine ubana kowa je tinkaho da koma na'am to bayan an kashe shi abubuwa da dama sun faru bayan an kashe shi ran waɗanda suka ƙetaro sai kwamandan na biyu sunansa usul ya fito yana fitowa ganin an kashe amur shine kawai jagoran da ya saura a cikin masu karfin saura mutane biyu yana fitowa sai tunkari ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana cewa in ka kashe kura yanzu zaki ya tunkare ka sahabbai suka ce ba mu ankara ba sai muka ga wasu a gaban aliyu a kwance ba mu san yadda aka yi kashe shi ba kawai dai jinin jikinsa ne aka shaida a jikin takwabi bayan ya fito ɗaya ya saura a cikin su daban waɗanda ake ji da su uku ne na ukun sunansa naufal ya fito yana magana shi ma yana irin kurarin da wancan ya fito da su da baƙaƙen magana sabai suka ce shi ma aliyu ya kai shi barzakku daga nan sauran kowa sai me sai ya ɗauki abin da ake cewa ta kare kai jama'a ta kura ma kawai kowa ya koma al'amarin kansa yake ji gaba ɗaya suka watsa daga nan shi kenan yaƙi ya ƙare to waye zai tsaya don karon farko wanda ba su ketare ba ana kashe a guru tawaga wajen bakwai kowanne suka juya da su suka tafi ba abin da ya saurin yanzu ka inda ya kashe amurka a yakin ya kare daman shine mutum din shine wanda ya rezistin ma ketare wannan ramukan khandak da aka tona da shi ya ketare kuma da shi ake ji daman kowa hop shi shine ko me ake kasan akwai hop ɗinka in kwallo ake yanzu dan kwallo yana da gwaninsa kai wani gashi zamu yi mace bayi da lafiya kai yau mun shiga uku kai ka ji wai sun shiga uku haka ne ya shiga ukun tun da dai damu wasa kwallon kafa na ya ukun ya shiga kowa da hope dinsa wani kuma yanzu kawai in za a yi drama a ce yau ba dan ibro <laughs> a ce yau na bai yi ba ba dan ibro ai ba yi komai ba kowa akwai star dinsa to su a lokacin star din shine amr ibn abdiwuddi shine bala'i mafiya yawa tun da aka shi babu ma wanda ya ketare wurin maganar niyyar ketare ma kawai kowa ya yafe kawai kowa wa idza qila rji'u farji'u kawai aka yi ta jiyowa na'am sai al-mawqif thalith matsaya ta uku matsaya ta uku shine yakin khaybara yakin khaybar asalin khaybar wuri ne wannan kuma yaki ba an yi da mushrikan makka bane an yi da yahudawa ne shi kuma anan wannan yakin an yi tsakanin musulmai da yahudawa mun ga dai irin yadda yahuda Allah ke bayyana mana kiyayya su a kayan mu a Qur'ani sun fi kowa kin musulmi a duniya abinda suke wa musulmai yau a kasar Falastin ya ishe ga hujja ka gane sun fi kowa yawwa Allah yace wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum inna Allah la yahdi al qawma adh-dhalimin ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى tattabi'a millatahum wannan shine matsayinsu khaibara suka ɗaura niyyar yin yaki mutanen khaybara dalilin yin wannan yaƙi shi kuma abin da ya faru shine bayan an rusa ƙarfin areas duka da suka kewaye garin madina sai mutanen kai khaibar suna suka daura niyya na cewa yanzu za su yaƙi da musulmai kuma neman tsokana suka yi su suka na musulmai abin da suke cin gajiya na musulmai su ba musulmai haƙƙi suka ce ba za su bayar ba har suka fara izgili zuwa ga musulmai suka fara baƙaƙen maganganu zuwa ga musulmai har suna cewa idan larabawan makka kun bi karfin su ai mu ba irin su bane ai mu ba mata bane suka ɗaura niyan yin yaƙi khaibar asalin sa wuri ne daga garin madina kan hanyar zuwa siriya mil ɗari ne za ka iso wajen wannan yaƙi na khaibar shi ma an sha bala'i a cikin sa daga farkon al'amari don yadda yahuda suke su daman mushrikai larabawa suna iya yaƙi a fito mubaraza gaba da gaba suna iya su tunkare ku a fili amma bai hude a duniya baya iya fitowa yaƙi a fili sai dai ko ya samu bayan gini ya ɓuya ya yi harbi ko ya shiga rami ya ɓuya ko ya samu duhu ya ɓuya amma na dai su fito ka fito ba sa yin wannan a duniya ko kaɗan ba sa yi shi yasa Allah ya bamu labarin irin wannan yaƙi a cikin farkon suratul hashir da cewa me hmm? menene farkon kissa bayan aya ɗaya aya ta biyu لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يقلون حكى الله يكراسه بذاس يكرسو غبارة غبابا سيريمي في قرى المحصنة أو من وراء الجدر ko su shiga wani wuri su goye ko su je bayan katanga su laɓe wannan shine da suke to da suka ji za a zo yaƙi sai suka yi wasu gine-gine su larabawa ai su ainihin kudawa bayan sun yi tsokana su a gane da su sai suka yi wasu manyan shamaki wato fortified buildings na samun defense guda shida zuwa bakwai sukan yi su a wurare daban-daban strategic places saboda su ba za su yadda su fito mutum dubu ka za ku su ba suka yi wannan sai aka je yaƙi yaƙin farko an buga shi sosai sosai wuni na biyu yaƙin saboda bala'in da ke cikinsa duk waye wangari sai an canja komanda musamman kwa kwace ainihin wannan gini na ƙarshen da suka yi shine wanda ya fi kowanne defense an kwata na daya na biyu but amma na na karshen anan ake bala'i in garewa sai a ce yau wani ne komanda in garewa a ce wani ne komanda sahabbai suka ce haka akai ta yawo da al'amari a kayan mu komandin din ma tukunna yakin ya fi karfin a bar mutum daya idan ka je kai na rana yanka da sai a ce to wani karbi hmm. malam yace innal yahuda la yatamiduna ala tasyiril jiyush fil fada ar-rahab lalle su yahuda la ya'tamiduna ba sa iya dogaro ala tasyiril jiyush wajen tafiyar da sojojin yaƙi fil fada a fili ai al maidan kenan ar-rahab ai al wasi yalwatacce ba za su zo fili yalwatacce su tinkare ku suna yaƙi da ku ba tusibu irin yakin da za su rika yi suna cin wani abu a kayan ku wa min hasuma yahuda ana samun wani rabo daga gare su wato a yi gumurzu a haɗu ba sa yadda da wannan a duniya innahum yakrihuna liqa'a fi tilkal mayadin al-makshufa saboda su suna kin saduwa ayi gumurzu a cikin irin waɗannan garuruwa al-makshufa yayayyu filaye yayayye ba sa yadda duk filin da yake a yayayen fili ne kamar filin kwallo wajen da ba gini a fito ayi gumurzu ba sa yadda yau haka suke ka duba yadda mutanen Palestine suke yi sai ga yahuda na cewa wai babban abin da ke ba su mamaki a duniya kiyaye za a mutum ya haɗiye bom a cikinsa ya san bom ne ya je ya shiga mota yana irga kuma ya san duration din tashin sai yana duba agogo saura minti bakwai yana Allah kawo minti bakwai dan Allah jama'a in banda imani me yasa kai wannan kai ka san kana dabda da kabar duniya duniya bom din yana cikin ka ka hadiye da fa suka fito maganan cewa su ai Allah nasu ne kaza kaza mu rabo nasu ne lahira kasu ne Allah yace me qul in kanat lakumud darul akhirah inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin kawai ku mutu in kun yadda in naku ne lahira amma ba za su iya ba to yanzu tunda ake suicide attack martyrdom operation ka taba jin bai hude sau daya a duniya har yanzu hankalin su bai kama ba wai yaya zai dan adam yana ga zai mutu ya shiga wurin da zai mutu wallahi ba abin da zai sa ai wannan sai imani kawai imani da inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kawai in kai imani da wannan aya kwaya ɗaya kenan al'amari ya kare shi baka da fargaba in an ce wannan abun shahada ne baka da matsala in ka ga makiyin Allah kawai sai ka dauki kayanka ka dauke shi ku da barzako me ya faru ka ce Allah makiyinka na kawo maka ba shi kenan ba ai idan akwai imani jama'a duniya mai cece ne don Allah wa yake jin daɗin duniyar nan rediyo in kaji ba daɗi tv ba daɗi jarida ba daɗi ko ina babu daɗi babu daɗi ko ina kaji babu to me daɗi a duniya idan mun tabbatar za mu kai labari a wurin Allah aiko daga masallacin nan a wuce barzakku kawai abin da muke roƙo nas'alullah husnal khatima Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa idan ajalin mu ya zo mu bar duniya da imani to wannan shine maganar amma na ko ba ka so to ya shafe ka waɗanda suka fi kowa tsoron mutuwa su ake kashewa mutanen afghanistan sun ce kaza kaza wasu suka koma gefe irin yan northern alliance suka ce ba ruwansu da taliban kaza kaza yanzu su ake kashewa su ake kashewa mutanen suka ce ba ruwansu da saddam a iraki su ake kashewa su ne day in day out su ake kashewa su ita mutuwan nan jama'a ko ka neme ta ko baka neme ta ba wasu sun tsokano kuma sai ta zo wurinka ka dai gina gidan ƙasa a cikin ƙasa na ƙarfe an riga an tsokano mutuwa kawai abin da muke roƙon Allah Allah ya samu bar duniya da imani Allah ya ɗauki rayuwar mu a lokacin da tafi alkhairi Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut Allahumma arzuqna bi shahada indal maut na'am ودينهم الذي لا ينفكون عنه مالا يتي الدين سو يهوداوا wanda ba sa iya rabuwa da shi huwal kifa shine mitin wato gamuwa min wara jidiran ta bayan katanga shine sura kawo muku hari a boye mutum ya dan boye ya harbi sai gudu ba za su iya yin mai ba gamuwa ai gumurzu wa fi yawmi khaybara a cikin wunin khaybara كانت الراية مع علي بن أبي طالب تودا na علي بن أبي abi رضي الله a wannan karo tuta da aka ba Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yadda abin ya faru bayan an yi ta wannan gumurzu din a wannan yaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la utiyanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu gobe zan bada tuta bayan an gama canjin komandar kala kala sai yace zan bada tuta ga wani mutumin da yake son Allah Allah yake son sa yake son manzon Allah manzon Allah yake son sa sahabbai kowa na tunani wasu an riga an gama tenuwan su dama an ba su ya wuce saura wadanda ba ba ba shine kowa yake ta kwaɗayin Allah ya sa a bashi cikin waɗanda ba a bawa ba daga cikin su a zamanin akwai Umar wanda ba a basu ba amma na akwai waɗanda an riga an basu wurin su ya kare sai ya ce gobe Allah zai ba mu nasara yaftahu Allahu ala yadai a hannunsa Allah alƙawarin zai ba mu nasara shi yasa da wannan Imam Shafi'i rahimahullahi ya ce duk abin da manzo Allah ya faɗa na addini ba na tunani nasa ba wahayi ne saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shawari yana iya bayarwa a fahimtarsa ta dan adam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a cikin addini duk maganar da ya wahayi ne shine aka yi ta faɗin wa za a bawa shine aka ce Aliyu bai da lafiya a wurin a wajen wannan yakin ma abin ya faru aka bar shi a masauki da yake shine ya kira shi ya masa addu'a har zuwa karshe ce Allahumma azhib anhu al-harra wal barda Allahumma azhib anhu ka tafiyar wancan karan na kira shi a fi'ili muta'addi madi azhib fi'ili ne na me al-amr Allah ka tafiyar daga gare shi mai sanyi da zafi Allah ya bashi lafiya aka fita yaƙi to ana zuwa me ke faruwa malam ya ce wata hassal yahudu fi husunihim almashida yahuda suka nemi kariya da wannan gine-ginen nasu da suka yi masu tsanani na defense walamma bada alƙitalu bainal muslimina wal yahud lokacin da yaƙi ya fara tsakanin musulmai da yahudawa shannal muslimun ai tafarraqa al muslimun saboda strategy ne yaki tunda defense din kala kala ne sai aka raba musulmai zuwa ga group group saboda jama'an za a yaki defense ake akwai defense na farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu akwai na biyar sai kuma a yi fuka-fuki guda biyu ko kuma a yi na ɗaya na biyu na uku sai a yi fuka-fuki guda biyu so it depends da karfin jama'a da kuke tunkara haka ake tsarawa mataki-mataki ake da kuma defense ana kiransa fuka-fuki wanda su suna wannan side ne kawai <laughs> to Allah khaira to a lokacin me ke faruwa fa bada'at tatada'a tahta wa ta'atihim hisnan ba'da hisnin sai yakin ya auka kayin su nasara ta auka kansu tatada'a ana ta farautar su ana kai musu hari kariya bayan kariya wannan gini da suka yi guda shida zuwa bakwai da aka karya na farko aka karya na biyu aka karya na uku jama'a har aka je na karshe to shine mafi karfi sai suka dawo duk da karfin su wajen defense na karshen suka rike shi kuma jama'a adadin su ya fi na musulmai a duk yakin da muke kira a baya babu inda ba su musulmai yawa ba musulman su ne minority saboda daman ba da me ake yaki ba ba da yawa ba da imani ake kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi ish bi idnillah la bil quwwa wala bis sila bi idnillah wallahu ma as-sabirin ay alladhina yasbiruna inda liqa to me ke faruwa lokacin da aka zo na ƙarshe suka ce to anan wurin ma yanzu an zo na ƙarshe yanzu kan mu yi fito a gama wa kharaja min husunil yahud paris sai wani daga cikin wannan gini nasu na ƙarshen ya fito wani ainihin ginshikin daga cikin yahudawa jagora yudu'a ba mirhab bane marhab yudu'a marhaban sunansa marhaban ne kuskuren rubutu ne ana kiransa marhab sai ya fito fanadal na sai ya kira musulmai mai yubaris waye zai fito mubaraza yanzu kam wa huwa yanshid yana waka shi ma wannan marhab din a cikin jagorun da aka sani a tarihi na yaƙi a cikin ƙarfin yahudawa bayan amrubun abdiwuddi marhab ne na biyu shi ma suna akwatanta ƙarfinsa cewa is equated to mutane dubu ne a filin yaƙi shi ma dan daman shi sai abu ya yi muni ma yake fitowa shi yasa aka yi shi a defense na karshe in kowa ya gagara sai ya turo ku ba shi sai wuce sai marhaba ya fito yana waka yana waka ce kadi alimtu khaybara anni marhab shaki silahi bi tulli mujarrabin ati'anu ahyanan wa hinan adribu idha luthufu aqbalat tuharrabu yace kadi alimtu kadi kadi alimtu khaybara yana iya daukan kadi alimtu ko kadi alimat na kira shi da biyu ne saboda duka malamai suna fassara shi da shi sai su ce wani lokaci ya ce na san khaibar ko kuma ya ce khaibara ta san ni don garinmu ne kai ne ko so kaga duk zai iya dauka so da haka duk a wanda suke biyun abu yadda za ka ga wani lokaci suna kawowa da alimtu khaibara ko mai alimat khaibaru in ya zama alimar sai ka mai da khaibar fa'il alimtu ya zama mai huwal fa'il wa khaibar maf'ulun bihi mansub so da haka yake cewa na san khaibara ko khaibara ta san ni ni marhab cewa ni ne marhab ya ci gaba da cewa ni ne mutumin da yake kukan makami yadda kake ji ana jefa ba mai kyau kuka haka nake bi tulli mujarrabin idan zan kai hari yadda ka sanyayye haka nake tura bala'i kan mutane shi yadda ka sanyayye ruwa ki akan ku haka nake kai hari shi a hayanan wani wasu lokuta suka nake da takobi sai ya ce a hayanan jam'i ne na hinun takobi soka shi nake yi wahinan adribu yace wani lokaci kuma mene duka nake yin sara wani lokaci in na rena ka sai in soka mata kudin ka faɗi ka mutu in naga ka kai sai na yi me sai in yi sara amma san sai ce a hayanan wasu lokuta nan kuma sai ce wani lokaci me dalili wai lokacin da yake suka shine duk wanda yake gaba da su mafiya yawa mene ba su wuce ai me ba a dan ka bi su faɗi su mutu sai ce wahinan wani dan karamin lokaci ne adribu karfin kai kai ma a sare ka wani bai ma kai a sare shi ba in ya fito su sai a masa aka takobi sai a soka kawai a kashe shi yace kuma ga zakuna sun fito amma na to rabu wai har an amince za a yaki zakuna su waye zakuna su yaya za a yi zakuna su fito kuma a tunkare su har za a iya tunkaran su fa baraza lahu aliyu radiyallahu anhu sai ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda ya fito take marhab na bidiyo ana waka kafin an kada kai aliyu ya fita waje wa huwa ya kulina cewa ana allazi sammatni ummi haidara gabatin ghabatin kariyakul manzara fihin bisa'i kailas sandara <laughs> yace ni ne wanda uwata ta kira ni da haidara za mu jana yawancin aliyu haidar to ni ne uwata ta ce wa haidar wato haidar shine wanda ga baki ɗaya shiga bala'i baya ba shi tsoro kuma duk abin da ya baya regretin shi ake cewa haidar wato duk bala'i zai shiga kuma duk abin da ya baya regretin shi a kansa sai ya ce to ni ne uwa za ta gaya min wannan suna ya ce kalai da gabatin yadda ka san zakin kurmi haka nake da bala'i gabat kenan zaki da ke cikin kurmi wanda babu inda ya sani sai kurmi duk zakin da ke duniya ba wanda ya kai na kurmi bala'i wannan saboda darajar sahabbai shi yasa ibn al-akhir rahimahullah da ya rubuta sunan su ya rubuta tarihin sai yace mai usdul ghaba zakunan kurmi sune sahabbai sai yace to ni yadda ka san zakin kurmi haka nake yace kariya kul manzara wato kariya wannan shine me shine asalin fi'ili ala wazani mai fa'ila kariya shine annu'as wanda idan ya tunkari abokin almanzara wanda ya tunkare shi yadda ka san gengedi yake kawai ke kai mutum lahira Ya ce uwa fihin bisa kailas sandara ina cika musu kwanan awu a wajen awu a yaki yace ba na tauye mudu in je yaki wa bi ma'ana katilan wasu wasi'an kabiran jayyidan dari'an yace in dai ana tauye mudu mu a filin yaki da ikon Allah ba ma tauye mudu ba mu shiga cikin wailul mutaffifina ba tauye mudu da yace a filin yaki ba ma tauye mudu mu da ikon Allah tauye da mudu a cuce ga yace ba a tauye mudu yadda ake bukata haka muke da ikon Allah kai kalma as-sandara asalin sa fi'ilin shine me sadira sadara sadira ala wazani fa'ila fa'ala don haka az-ziyada shine ne na nunin da ke tsakani sandara hurufun ziyara guda nawa ina ɗaliban sarraf guda goma sinin alif lam mim sinin alif lam ta sinin alif lam ta mim wa nun ya ha hanza guda goma ko so ne su ne hurufun ziyara so da haka nunin ziyada ne so in an ce sadira shine tsoratarwa asadir mai tsoratar da abokin gaba ina fata an gane kailu sandara shine bi ma'ana mai cika awu wajen tsoratar da abokin gaba a nan baya tauye mudu ka ji jama'a da ba sa tauye mudu na gaskiya kenan sai fito ya faɗi wannan ana fitowa yana fitowa to abin da ya faru ga shi wannan wanda aliyu ya tinkara marhab ya fi abin mamaki don shi da ya gama duk strategin yaƙi aliyu na tsaye yayi haka ya haka bai komai ba aliyu yunkurin sa na farko kawai sai ya kwantar da shi a ƙasa shine malam yace fadaraba fadaraba aliyu marhaban sai aliyu ya daki marhab fa falaka ra'asahu kawai sai ya tsaga kayansa wa kana alfas daga lokacin kawai shikenan sai aka samu budi an yi ta sabani wa ya kashe marhab a tarihi takardun tarihi na kawo sabani da yawa kamar irin tafin fiqh siyara za mu gana sabani amma na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani Allah ya masa rahama yace babu kokonto hadisin da yafi inganci shine Ali ibn Abi Talib shi ya kashe Marhab wannan shine maganar da ya kuma hadisin ya tabbata cikin sahih Muslim wa saqadat kullal husun sai dukkan wannan fortified buildings makarar da suka gina din sai fadi daga hannun su Yahudawa din wan tasara muslimu daga nan musulmai suka yi nasara wan tasara ai wan fa'ala ko eh wan wan me menene asalin kalma kalma nasara bi ziyadati alif wa ta zama me wafta ala haka ne tayyib jazakumullahu wa laqanu li yahudu darsan la yunsa yahuda suka samu wani darasi a yakin wanda ba a sake manta a tarihi duk ba yahudan da ya karanta tarihi ya san haka wannan shine ka'ida malam yace wa haka za nara haka muke gani annal qura lalle alkaryu garuruwa alfajira masu fajirci masu tinkaho da susu ne tajiru ala nafsi ala ha alhalak su da kan suke jawo kayan su halaka saboda mutanen khaybar su suka tsokano yakin yanzu fa duk yakin da ake a duniya jama'a wake tsokano shi wace kasa america yanzu yakin da aka yi akan iraki dalilin yakin shine america sun kera wasu makamai suka ce makaman gashi mun yi mun kashe kuɗi da yawa kuma sun kusa expiring yanzu ya dace mu yi aiki da su gabanin su expiring dalilin yakin kenan shine babban dalili kar su yi expiring gara dai mu tsokano fada duk abin da ake zargin Saddam da musulmi a kasar me aka samu ma ina makaman kare dangi da ake zarga da idan laifi ne ajiye su me yasa america ta ajiye me yasa Isra'ila suka ajiye wannan makami idan laifi ne su Saud ko ne misa suka ajiye amma yanzu kasa dai suka mallaka daga cikin kasashen musulmai ina Pakistan ake magana nasu ma za a yi destroy recently ana nema a yi destroy amma su suna rike da nasu amma ku sai kun bata naku za a expose din su a yi destroy din sa duk yakin da gani tsokano shi ake yi don haka malam ya ce duk kafare su suke jawo kansu me halaka Allah ya kaddar halakar roshi a hannun Afghanistan daga nan karfin su ya kare shi na farko illar america sun ce su super powers ne super powers su ka'idarsu a mulkinsu shine la yus'aluna amma yaf'aluna wa hum yus'aluna su ba suna da veto power to veto for or against whatever they wish and nobody is going to attack them su suke da suna da ikon su aikata abin da suke so yau duk inda ake zubar da jini a duniya ba a magana jinin musulmi ne saboda yau in ka kashe musulmi a duniya ba kai komai ba laifi kai ba amma na rana ɗaya idan musulmi ya rama abin da ake masa duk duniya ta amsa magana da usama yake a ramadan na shekara biyu da ya wuce release da yake da wanda jizira suka bayyana ya ce wallahi alim abin da muke yi ba tsokana muke ba jama'a muna kara kayi mu ne yan uwanmu musulmai na mutanen isra'ila mutanen palestine tun ba a yi ba a duniya ake kashe su ku samu yau shekaran sa arba'in da kaɗan duka bai kai hamsin ba a duniya to ana kashe musulmi a kasar ya shekara hamsin da shida da suka wuce o even more than that ma don tun 1945 aka fara kashe musulmai ya ce tsakaninmu da waɗannan mutanen shine kamar abu ɗaya musulmi a ko ina a duniya ba a san shi da neman tsokana ba sai dai kare kansa ko a najeriya ba faɗan addini kwaya ɗaya da musulmi suka yi initiating ɗinsa duk duniya a ƙasar a najeriya ma kaɗai kowa sani ko wannan yana da kyau hukuma su sani ko ina ga musulmi sun yi abu mai aka yi an taba su ne amana babu addinin zaman lafiya duniya irin musulunci ba ruwansa da kowa da karfin Allah yake tafiya sai dai kawai musulunci abin da yake shine ba a tsayawa gaban sa ce za a hana shi wucewa magan da wani yake faɗa urdu language yace Allah has put elasticity in the nature of Islam the more you try to bend it the harder it regains its original position duk lokacin da kake lankwasa musulunci it is at the same time musulunci yake genin karfin sa suraka musulmai yan zaman lafiya ne a duniya su ne mutanen da suke nema a zaman lafiya a duniya yace tsakanin mu da su shine muna so mu yanto yan mu musulmai yace abin da ake cewa idan muka aka kashe mana mutum da mun kashe dai sai a ce wai mu yan ta'adda ne yace wannan misalin daidai yake da mutumin da yawa akuya da ta waye gari ta zo da yatta yar karama ta samu manyan kuraye sai suka cinye wannan yar ana cin yarta tana tura kurayen nan da kafanta tana hana su cin ƴaƴanta da ake ci sai kurayen suna da suna cewa wannan akwai ya ta'adda ce yace to wannan shine tsakanin mu da ku mu muna da sharri ne duk inda aka bar musulmai ba taɓa su ba ba za mu taɓa kowa duniya ba saboda kashe mu da ake sa muke wannan abin da muke a duniya a kasar mu kuma ake bin mu ake kashewa abin da aka yi musulmai Bosnia Kosovo Macedonia wallahi alazim har yau duk mai imanin ambata masa ya ce kuka haka ake ɗaukan mutum a ɗaura ma doki a a ɗaura doki a nan hannun dama da hannun hagu a ɗaura doki a tsinka shi biyu mata dubu ashirin da biyu aka yi wa fyaɗe suka yi ciki a bosnia mata masu ciki ana farka cikinsu ana cire yan a cikin cikinsu jos wai saboda ba a so in the midst of europe a samu musulunci ya yi ƙarfi so da dole sai an yi eliminating musulunci a wurin completely bosnia macedonia kosovo duk wani abun da ake kenan kasashen ga sunan da yawa su haka musulmai kare kai ne to a nan wurin shi yasa malam ya ce waɗannan garuruwa masu alfahari su suke jawo kansu halaka abun da ya faru 11 september ga america wa yake tsammanin zai faru a duniya ba wanda in aka sa debate shin zai yi wai wannan ko ba zai yi ba waye zai tunani ba wanda zai ce zai yi duk wanda suka kai wannan harin ba ga wasu yansu an sa cikin jazira ba waye bai gani ba kowa ya gani a tibin jazira duk duniya an gani dalili shine wai saboda ana kashe yan uwansu musulmai in an daina sai su bari shi amma inda za a kashe mutu za mu rama to da wannan sai duk duniya da sani musulmi ba dan ta'adda bane in ku dan ta'adda ne sai dai a definition na mai na musulunci amma na definition na western world musulmi ba dan ta'adda bane shi in ka dauka definition din musulunci mani itada alaikum fa'adadu alaihi bi mithli ma atada alaikum makiyin Allah kafirin da ya ta'addanci a kan ku ta'addanci a kansa da irin ta'addancin da ya kayan ku wallahi yau idan aka bar kashe musulmai a duniya duk duniya zama lafiya saboda mun fi kowa kin mu ga zubar da jini a ƙasa mu muka san mutuncin ɗan adam mutum ɗaya za a kashe fa kuskure sai ka ba da raƙumi nawa ɗari wani addini ya providing respect da mutunci wa ɗan adam ka kashe mutum ba dalili sai ka ba da raƙumi ɗari a gaya min duk duniya wani addini ya ba yake respecting ɗan adam irin wannan su haka wannan kasashe suke jawo kawunan su halaka mutanen roshe su suka yi haka a yakin su da ina yakin su da afghanistan su suka jawo kansu halaka akan yaki shekara goma mutum zai dauki dutse yana jifa ya ji kabbara ya je ko jirgin sama abin al'ajabi da dama suka ta faruwa ga littafi su kusan da guda abdullahi azam rahimahullah ya rubuta a kai ayatul rahman fi jihadil afghani duk ayoyin allah ne akwai uban da ya tsaya kan dansa yana kuka dan yayi shahada yake cewa shi bai da shahada ya yana gaƙin nan ba shahada bane sai ya tsaya ya ce ya Allah idan ɗana shahada ya Allah ka bashi ikon mu mu gaisa da shi ya ce assalamu alaikum da ya miƙa mar hannu sai ɗan ya miƙo hannu kuma a kwance yake gawa uban sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulmi ne sanne mai mai kalmar shahada gaba ɗaya musuluncin da dama ya rusa ya sake sabon musulunci a yanzu shi ya ba kansa wannan fitar ba wanda ya bashi haka aka yi nawa ne musulmai mutum sama da miliyan suka ba bada rayukansu don kare addinin Allah daga ƙarshe roshi abu ya gari suka yi wajen Saudiya wai a taimaka musu a yi taimako don Allah a zo a hada karfi da karfe za su bar kasar yanzu amma sai rubuta peace agreement na cewa mutanen Afghanistan they are not going to enter or talk about our internal affairs duk abin da shafi kasar mu ba su shigo ciki ba ba ruwansu da kasar mu aka gaici duk mujahidun na Afghanistan lokacin su burhani din rabbani su abdi rabbin rasul as-sayyad su abdi rashid dostop su injiniya kalbuddin hikimata yar mulla umar yana shekara 20 da yankai kai lokacin aka sashi aka tafi saudi za a ji a yi mitin suka ce to za mu rubuta takarda yanzu ku mutanen Roshiya eh mutanen afghanistan sai ku yi signing sai mu je mu yi withdraw mu fita a kasar ku mun daina yakar ku suka ce waye kira ku takarda za rubuta eh me sharadin sai suka ɗauki sharaɗi mai sauki roshe mai sauki shine kar ku sake yin magana akan abin da ya shafi kasar mu ku bar mu da siyasar ba za mu yi magana kan taku ba ana wannan burhan zai rabbani ya miƙe ya ce takarda za a rubuta mu ba ku suka ce eh ya ce kama da khaltum afghanistan biduni waraka ta min ha biduni waraka ya ce yadda kuka shiga cikin afghanistan babu invitation letter ba takardar gayyata in sai mun yi sainin a daina yakin ya ce ku je a ci gaba da yi in mun kare sai a daina wallahi ko takarda su rubuta takarda suka ce ba mu da wannan lokacin mu dai ba ku takarda ba za mu ba ku ba ai izzar ta waye ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فأين العزة لهذه الأمة اليوم أين العزة أين العزة لهذه الأمة أصبحنا غثاء كغثاء السيل ما لنا من قرار نعذب في كل مكان نقتل في كل مكان نحارب من كل جانب وهذا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكدى برهان ذي برسول الله lokacin mulla umar yana yaro aka tafi da shi har amerika akan sulhu lokacin na je regan ke shugabanci hannu ya miko wa regan ya gaisa da shi sai aka da hannunsa akan kirji yace inni la usafihu kafiran najis fa kaffa yadahu ala sadrihi yace ba zai iya gaisa da shi ba innamal mushrikuna najas a tarihin sa mulla umar bai taba gaisa da wanda yace Allah ba ɗaya bane a tarihin sa duniya bai taba ba haka suka yi duka mulla ba yana yin wannan iya daga cikin irin bayan Allah da ka ji tarihin su sai ka dauka shin wannan kamar zamanin sabai kake rayuwa har yau fa da muke magana bawan Allah ne ya shugaban kasa shekara shida bai mallaki fili nasa ba fegi bai da shi bai ishe ka aya ba ka yi shugaban kasa shekara shida duk duniya a rasa hotonsa ba hoto ba bidiyo kasa nasa duk duniya wannan ba ayar Allah ba ne ko kwanakin nan an tura mata tambayoyi daga wajen amerika wai shin mulla umar na isi a shuman min ko kuma wani abu ne aka yi kawai na ko wannan wani dan jarida ne na pakistan tambaye sai ya ce go and ask musharraf he knows in ne mutum ne in ba mutum ba shi ya san na yi fasna ne shugabanka don haka yi need not to ask me sai ce mara wai yanzu mulla umar rabanka da usama tun yaushe yace wata dai da kadan da suka wuce kuna gana yace etiya ya yace eh, wannan ba bukatar gama ta muke ganawa yace kuna iya cin abinci yace kai wa yake baka abinci a gidanka yace Allah yace to shi ke ba mu abinci da muke yace ya kuke jin wannan rayuwa ta kace wallahi muna jin daɗin imani yace yanzu ya kake jin musharrafcin amana da ya maka shugaban mu kana ga ci amana yanzu kai yake shi da gaba yace wallahi bana gaba da shi bana jin sa yace to amana me za ka ce ka abin da yace yayi wa Allah laifi amma dai ni a dan adam a matsayin mulla Umar bai mun shi ba Allah ya wa laifi Allah dai ya wa laifi ce zai je same shi amma dai ni bai mun shi ba ni mutum ne ya ce Allah ya wa zai je gaya wa Allah abin da yi to don haka mala ya ce waɗannan garuruwan da suka saba Allah su suke jawo kansu halaka duk abin da ke faruwa ko a Najeriya musulmai mu ake zalunta magana da ne ko kwanakin nan duba abin da ya faru a noma aka kashe mu kan harabar manara kawai ta masallaci ordinary manara jama'a so wannan shi yasa kullum mukan ja hankalin hukuma muna tsoron ranar da za mu waye gari a ce wa jama'a ku yi hakuri su ce ba za su yi ba daga lokacin al'umma ta lalace kuma wallahi azin matukar ba a daina kashe musulma duniya ba abinda muke tsoro ya faru kenan don duk kasashen duniya haka ya faru to wannan shi muke jin tsoro yanzu muna da dattawa ko ina da Allah ce ku yi shiru kun yi shiru in sun ce ku zauna ku zauna in sun ce ku tafi ku tafi to waɗannan dattawan tun suna iya kontrolin musulmai a Najeriya a yi ƙoƙari a ga an daina zaluntar addinin Allah kar a yadda a je gabar da za su ce a bari a ce ba za a bari ba wannan kuma ranar hukuma ta shiga uku a ko'ina take muna tsoron kada wannan abun ya zo don haka ya dace a san jinin musulmi a Najeriya iya da daraja abin da ake wa musulmai muna jin kamar uwa ɗaya uba ɗaya aka haife mu saboda shi ne musulunci addini taɓa musulmi shi ci gaba da wannan zai sa akwai ranar da mu yara za a ce mana ku bari mu ce ba za mu bari ba ba ma so wannan gaba ya zo shi menene zai hana zuwa wannan shine tun muna respectin maganganun iyayenmu malamanmu jagororinmu in sun ce mu zauna mu zauna mu miƙe mu miƙe hukuma ta magance wannan a ko ina take shi wannan shine magana Allah ya taimake mu malam yace waɗannan su suke jawo kansu halaka in ajilan ko ya zama da gaggawa wa in ajilan ko da jinkiri duk ƙarfi a duniya za a karya wani zai ce yanzu ƙarfin amerika ina tajin kisara tajin kisara zamanin umar aka aka ɗauko shi ba zubar da jini ma amma na soja ne yake da shi iya da soja mi a yi alif a gidansa masu gadin san yana bacci soja dubu ɗari biyu amma umar ya ce ku je ku ɗauko shi in ma kada zubar da jini ku ɗauko shi ba zubar da jini aka ɗauko shi daga ƙarshe aka bar gaban umar aka ajiye shi da soja mutum dubu ɗari biyu a gidansa amma na fito da shi ina hirakil ina kaisar duk ba tarihi ba ne sahabbai duba lokacin da annabin Allah ya fito cewa zai kawo kayin ka abun al-ashraf waye magana Muhammad bin Maslima da ya ji manzon Allah faɗa ɗaya biyu sai ce ni zan kawo kawo kan ka abun mashraf daidai yake da yanzu cewa zai kawo kayin bush ba bambanci da magana amma ta ce wani ya miƙe ce to shine ce zan je kan magana da ya kai wancan ya ce amma manzon Allah ba ɗayan ke ne ba shi shine ka halattar mun yin ƙarya yace je kan halartar maka akan kawo kansa saboda aljihadu khudu'atun yaki dan yaudara ne sai kun taru ku 500 sai ku ce mu 77 ne mun aje wasu a gida haka addinin Allah ya karanta <laughs> to wal umma allati na na kan me a kawo kayan eh, ina daina sai daga gaban insha Allah malam yace wal umma allati tatakabbar ma al hurriya duk al'ummar da ke alfahari da hurriya freedom muna jin mu a free muna da veto power mu members ne na security council yace tafkidu imtilaku hali nafsiha tana rasa abin da ta mallaka a duniya ita da kanta litaka fi isaril akharin da kanta abin da ta mallaka zai koma a matsayin bayi su wanda suka mallaka dukiyarsu da koma ganima ga al'umma in aka yi me in aka yi alfahari wannan conclusion kuma zan da shi kayan mu musulmai ko musulmi ne alfahari sai Allah ya masa kasawarsa inda ilimi kace kai kai ne mun fi kowa sai Allah ya ma kai ka kasa inda dukiya ne sai Allah ya ma kai ka kasa ba abin da za a alfahari da shi a duniya ya nasara kawai alfaharin mu dai shine muna alfahari da musulunci amma dai wata ni'ima a musulunci ni ina gana fi ka ilimi har ma na dauke ka dabba to sai Allah ya nuna mun kasawa ta mala'iku da suka nuna su su ne za a turo adam alaihi salam mai Allah ya sai Allah ya ba adam ilimi ya jarabe su da kan suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim jama'a ba a tinkaho da komai a duniya ba musulunci ba ba a tinkaho da komai kai ni ina ji ni kaza ne ni kaza ne wannan kuskure ne hada khata jiddan yawa cikin al'umma ka dauka kowa fi ka ilimi wannan shine sai ka zauna lafiya amma ran da ka dauka na fi wani da wani to ai wani da wani kaza kaza ne waye sa mu waye yake bada ilimi idan ne tinka sai kwace sai kwace shi kenan abun ya kare ba a ho da komai duk abun da aka yi alfahari ba a nasara duk wannan yaƙi da muka kira musulmai sun yi nasara har da wasu da aka yi da yawa an yaki yaƙi dai Allah ya jarabe musulmai yaƙin Hunaini inda suka yi alfahari irin wannan alfaharin da aka ce makiya Allah suke Allah jirbe sai musulmai suka yi za a je yakin Hunaini musulmai suka fito mutum dubu goma sha biyu har suka fara irin alfahari mutum sai fito sai jefa takobi sama sai ya cafke sai yau ai nasara ta muke kad jahadna fi uhud fi badr wa fi uhud wa fi khandak wa fi kaza wa kaza ai duk mun yi nasara ana ta alfahari ana isa da isa ba ma wanda yake da ni yaki za a je kawai tafiya ake ana taɗi wallahi sai Allah ya jarabe su kawai sun manta da yaƙi za a je kawai kuma yana jin kaza ne sai suka yi wayo har suka yi strategy cewa za mu kai hari amma na dab da sallan asuba ana asuba da ainihin asuban asuba sai mu shiga gabannin su zo za su yaƙi mutanen hunaini su kuma ashe strategy su yafi nasu wai kana sammako shi ya riga ka sammako kawai sai suka zo kan hanya gabanni inda za zo garin suka suka shiga cikin lunguna suka yi wasu 'yan ramuka dan kogo haka a jikin katangar kwari kwari sahabbai dubu goma sha hudu jama'a suka taho wallahi suna tahowa kawai sai suka jiki fauta ko ina sai suka juya a guje gabaki da suka hau gudu duk imaninsu da muke karantawa a cikin mutum dubu goma sha biyu da Allah ya rabe mutum goma sha biyu ne suka tsaya a wurin tare da manzon Allah shi shi kadai wani sahabi ainihin alharif yake cewa ranar ne na kara yadda da manzon Allah annabin Allah ne yace duk mun rude muna gudana cewa ta'alau ana rasulullah la kadhib yana cewa ku tafi fa ni manzon Allah bane ba fa fa nake ba jama'a ku zo yace Abdullahi Abdullahi bin Abbas kullakum ana rasulullah ta'alu ana rasulullah yace manzon Allah ko digita bai yi ba yace yana cewa ni manzon Allah ne ai ba kariya nake ba jama'a ina zan je ne a wajen yaki ina zan je ne sahabbai kaɗan suka ɗaya suke kare shi su da ga an gudu suka gane manzon Allah sun san shi kawai sai aka nufo kayansa a cikin duk karfin su sahabbai goma sha biyu suka suka yi defending ɗinsa abbakar na ciki umar na ciki ali ibn abi talib na ciki abdullahi ibn abbas na ciki su sha biyu kadai suka tsaya suka defendin sahabbai suna jin ta'alau ana rasulullah abdullahi ibn abbas ya ce abin sha'awa ina juya sai daga kowa tsaya cak sai yi ribas ya juyo ya ce ban ga mutum ɗaya da ya gudu ba daga cewa manzon Allah ya ce ku dawo ba mutum ɗaya kawai sai aka dawo amma dai a karan farko ba su kai labari ba har Allah ya ba mu labarin yakin laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira amma na wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Allah ya ce ya taimake ku a wurare da yawa har ranar yakin Hunaini iz ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya yaudare ku kuna alfahari da yawa yanzu mu din mu ne falam tughni ankum shay'a bai amfana da ku da komai ba wa zaqat alaikum al-ardu kasa ma ta muku kunci thumma wallaitum mudbirina duk kuka juya ku gudu to ina amfanin yawa amma na badr fa yace laqad nasarakum Allah bi badr wa antum azilla kuna makaskanta ba makami ba yawa Allah ya taimake ku wa ya taimake su a mu'uta sahabi dubu hudu ne ya je mu'uta amma na ƙidi dai makiya Allah mutum dubu dari shida har Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni rahmatullahi alaihi wa hafizahu Allah ke cewa unzuru wa wazinu bainal jayshayn yace ka auna ka duba karfin yakin mutum dubu hudu tun karan dubu ɗari shida Khalid bin Walid radiyallahu anhu shi yayi nasara a yakin yace wallahi la nuqatiluhum bi adadina wala udda innama nuqatiluhum bi hadha ad-din yace ba mu yaƙe su da adadin mu ba ba mu yaƙe su da makami ba da addinin musulunci muka yaƙi duk ran da musulmi ya ce da alfahari yake da yawa ko da makami ya lalace yau alfaharinmu da musulmai ɗan kaɗan ne a duniya suwa muke alfahari da su a faɗa in ji mana kawai daga amur baki wanda ya ce taliban alka'idan mulla umar su samu sunawa ne ga baki daya to anan zan sake auna mana illan yawa da yadda yake yaudarar mu yakin da aka yi tsakanin amerika da 'yan ainihin alka'ida tanzimul ka'ida a tora bora wannan yaki akwai darasi mai girma gare shi yakin nan ya faru ne su musulmai sun je wajen a ramadan sun zauna tora bora na bamu labari ainihin sanyin wurin is less than zero degree ana ajiye ruwa a wurin ba a fridge ba a fili ya zama kankara bayan awa daya ta daskare ga baki da karshe kankara haka suke rayuwa a wurin suna zaune su ɗari uku da yan ashirin ba ma yan kaɗan nan kawai dab da za su yi buɗe baki suna azumi kawai sai ga sojojin amerika mutum dubu goma sha biyu da yan northern alliance dubu biyu da jiragen yaƙi a sama guda sittin da tankunan yaƙi guda ɗari uku adadin su haka tankin yaƙi yake da adadi suna zaune a wurin wa yake maganar buɗe baki wallahi a wurin usama sai tashi miƙe gaba ana yaƙin shi yayi komandan yakin awa 48 ana yakin ba su ci bude baki ba su yi sufur ba har aka harbe shi hannunsa lokacin hannunsa ya karye babu wanda ya gaya hannunsa ya karye har a gama yakin amma hannun a karye yake amma babu wanda ya sani jama'a yau fa nok abin nan za a jefa wani ya faɗi ya suma nok da za ka jefa ya faɗi ya suma wallahi kai magana ce bindiga ne same shi a kayi jama'a suka fita a wannan a watan ramadan a ramadan suka zauna kwana goma sha biyu su ɗari uku da 'yan kai sun hana mutum dubu goma sha da jiragen sama da tankunan yaƙi isowa wurinsu duk firejin da za a danna an danna an danna an danna amerika sai su dawo dai masu ci an yi heavy war yaƙin yau ya yi tsanani ya yi nauyi za a ci gaba su ɗari uku da 'yan kai aiman azzawahiri babban mutum ne mahaifinsa shine bayan chancellor na University of Madina University of Azhar kakansa yayi vice chancellor University of Azhar consultant ne a likitanci yayi digiri na farko yayi na biyu yayi na uku bayan nan ya koma ana cewa ba dan boko bane jama'a dan boko ne ba ana cewa ba malamin addini malamin addini ne ya koma jami'atul azhar yayi karatu kulliyatu shari'a bayan ya kammala karatunsa na shari'a na medicine da ya fita kulliyatu shari'a fita da first class ne a shari'ar musulunci a azhar akwai likita yanzu yana nan anan ko specialist daga misira ya zo shi shi ma likita ne yayi azhar din kulliyatu shari'a yace tun da Ayman Az-Zawahir ya fita daga kulliyatu shari'a har yau ba wanda ya kare record din sa record da ya miki na result da ya har yau babu wanda ya karya ya fito yana magana akan yakin tora bora ga yake a yakin yace mun ga ayar Allah a yakin mutane 300 yace shababul umma suka tsaya gaban makiya Allah sama da dubu goma sha biyu mutum dubu sha da jiragen yaƙi na kwana goma sha a mana an gagar nasara waɗanda ake nema duk suna wurin amma mutum ɗari uku suka yi rajistin dubu goma sha hudu ya ce makaman sun fi namu shirin su ya fi namu mu ba mu da abinci kuma azumi muke yi ya ce to amma na dai ga darasin da muke son fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin badar ya ce Amin a watan ramadana mun yakin tora bora a watan ramadana adadin makiya Allah sun fi yawa a watan a yakin badar yace a wannan ma adadin makiya Allah ya fi yawa na uku sahabbai ɗari uku da kaɗan suka je badar yace mu ɗari uku da kaɗan muka yi yakin tora bora kwanakin da aka yi a badar aka kammala su ne kwanakin da aka yakin tora bora aka kammala shi watanni kaɗan suka wuce yi rinis a kayi kawai yana Ya yace imaninmu da Allah ya karu a ranar ya ce tun da suke yaƙi bai taɓa gamsuwa da cewa Allah zai iya karya ƙarfin daular kafirci ba sai a ranar ranar ne kawai sani shi ya ce ranar ya ƙara nutsuwa da wannan magana ya ce sai dai musulmai sakin su yayi yawa ɗari uku da kaɗa yau ƴan taliban nawa ne baki da su to amma na duk inda ka ga kyau musulmai cin kashi to su ne majority ka auna ko dai a garin ba su bane a ƙasar su ne ka dai auna yanzu cin kashin da ake mana a northern part of Nigeria ba a yin sa a southern part of Nigeria a kudu ba a yin abin da ake a arewa me dalili saboda mun gamsu ba jama'a yadda muke a garuruwan mun nan muke da yawa ba jama'a ga gidan malam falalu ga gidan malam garba ga gidan laji jodoma duk ba haka ake ba to alfahari da yawa karshen sa mun ga ya faru a yadda ya faru a wannan wurin in za mu koma zuwa ga Allah sai mu koma a lokacin ma akwai wanda ya fito a cikin yakin da aka yi nan din bayan abu ya zo an yi gumurzu a hunaini sai wanda daga cikin su makiya Allah ya fita sunansa Abu na hadur sai ce wa zai fito mubaraza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya fito nan ma da ikon Allah ya kai wancan barzaku <laughs> jama'a tarihin Aliyu ga baki ɗaya Allah ya kara ya daman jarumta ne wannan shine karshen abin da zamu kira akan yaki sai kuma iliminsa da gudun duniyarsa a kai za mu tashi sai kuma tafiya zuwa ga farin ciki alkhairi ya tabbata ga jama'ar da ke taka tsantsan da duniya sai kuma wasiyyar da ya rubuta zuwa ga kowane musulmi iya da wasiyya ta saka dan ta zama hujja gare mu ba hujja a kayan mu ba Allah ya sa darasin da ake so mu koya muna koyan sa yadda ya dace Allah kuma ya sa mu aiki da shi a kowane wuri muna roƙon Allah duk musulmin da ake azabtarwa a ko'ina a duniya Allah ya cire su daga cikin wannan hali din Allah ya tabbatar da su a kayan addinin Allah gabanin a kira sallah akwai wani littafi da na rubuta wanda ya yi containing kusan tofik sun kai guda arba'in ko nawa mai kama da haka amma na da harshen turanci ne hatta bayan da na yi yanzu na yakin tora bora yana ciki akwai chapter guda a kansa duk abin da ya faru a duniyar musulunci wanda ya shafi yan taliban alkaida duk ana iya samun su a littafin da duk release da mulla umar ya alasi sai dai turanci ne ina sha'awan ga duk mutumin da ke jin harshen turanci ya yi kokarin mallakar littafi din don Allah kuma duk wanda kake da shi dan uwa dan boko da kake son jan hankalinsa zuwa ga addini don ka samu ina baka da kai ka bashi wannan littafi akwai ma da suke ciki wanda ina karanta mu karu da abu da ke ciki na kuma duk wanda ya ga kuskure ina sha'awan ya tunkarin da kuskuren don a gyara a karo na bugawa na gaba saboda aikin dan adam kullum baya rabuwa da kurakure ana insanin kuma cikin mutanen ma ina daga cikin wanda suka fi kowa rauni a duniya su haka wannan ina ga za a samu kurakure da yawa insha Allah ta'ala sai a taimaka a gaya min don a gyara amma dai duk kokarin tsayawa ma wani dan uwa nasa mai aƙida ta boko musamman masu aƙidar boko ina fata an gane kalma sai a dunkule ana samun littafin a wuri biyu ko a cikin bookshop na nan waje cikin masallaci ana iya samu wajen malam ishaq ko kuma a nan bakin masallaci yanzu kofa ta arewa ana iya samun sa insha Allah ta'ala Allah ya taimaka sai wani mai tambaya ana cewa don Allah don girman Allah kai masa bayani ingancin wannan hadisi da yake cewa wai dan zina ba zai shiga aljanna ba wannan magana ta shahara tsakanin mutane gaskiya malaman sunna sun tabbatar da bai inganta ba wanda ma yi zinan ya tuba Allah zai gafarta ba da shiga aljanna illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wanda ma yi zinan in ya tuba tuba na gaskiya ai Allah zai kai shi aljanna so ballantana wanda aka haifa wannan manganu malamai suka ce ba su inganta ba kwata kwata daga cikin wanda suka faɗa wannan akwai Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahi cewa ce wannan duk mangane ne ba su inganta ba ka duba cikin littafin sa silsila da'ifa ta sa malam wani mai tambaya yana cewa don Allah waya karanta masa wannan maganan a cikin jama'a mallam wai meye yasa kassa ta'alimi a wannan masallaci na gwallaga sannan kuma yake ce wallahi inni la uhibbuka fillah wato shi dai ya rantse da Allah yana son ka domin Allah to mala akwai irin waɗannan kalmomi da yawa a cikin waɗansu takardu na ta samu daga cikin waɗannan karanta saboda ka sai ka ba su amsa to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan karatu abu ne mai sauki yadda ya rubuta din akwai wanda sun tunkare ni haka to ina ga dukkanin musulmai ne da wanda suke zuwa da masu masallacin akwai wanda ba musulmi ba to wannan na taɓa magana kaɗan a kai farkon fara karatu wasu daga cikin jagorori a nan suka buƙaci na sa karatu a wurin har magana ta ɗanyi tsawo muka zauna da su imam su malam dawud da makamantansu muka fahimci juna daga farko ya mun nauyi bayan an fahimci juna sai na je ne salatul istikhara a kayi in akwai alkhairi Allah ya sa a saka in babu alkhairi Allah ya watsa magana din duk abin da zan yi a duniya sai na yi sallah na ba Allah zabi saboda ina yi ne don neman yardar Allah a duniya bayan na yi wannan kamar yadda suna ta karanta ɗauki littafin sahihu kalmar tayyif sai na shawarci wasu daga cikin yan uwan ahalus sunna wanda duk abin da za su yi a rayuwa sai sun shawarce ni bayan nan saboda ya halta kai sallan kuma kai shawari daga cikin jama'a irin wannan akwai almuhaddith muhammad awwal an bi saninsa da albanin zaria sai na mata telefon haka ta ce to ga abin da aka yi requestin me shawarinka saboda ko lecture aka je lokaci sai ya tambaye ni ya je ko kada ya je in ina iya ga akwai wani abu a cikin ta Da in tambaye sai ya ce mun to malam sanya karatun ka ga ina ga ba kamata bane ma wajibi ne ka saka wannan shine magana da ya gaya mun yace to wajibi ne in aka neme ka gwalla ka saka karatu ya ce me dalili yace mun yayi mu'amala da su ya fahimci a cikin su gaskiya akwai masu son gaskiya akwai wanda suna mata telefon wasu kan mata tambaya wasu kan same shi har gida akan matsala ta addini sai ce kula da mu'amala da su da yayi sai fahimci gaskiya shi a shaidan da ya musu mutane ne masu son sunna kuma ya ce ya zo ya yi sallah a masallacin na ni ba ma sani ba shi yake gaya mini yawwa har yace mun ko shi yanzu ya samu lokaci ba zai hane zo nan ya karantar ba insha Allah ta'ala wannan bayanan da yake nan kuma ya yi encouraging na cewa wajibi ne a yi kokari ta kowane bangare a gaya za a yi a hada al'umma har ya furta mu ya za ka ji wani lokaci a zariya nakan yi magana masu kaushi akan wani lokaci izala ya ce to tun da na zo bauchi na ga mutanen gwallaga tun daga ranar ya ce in zan yi magana a kan izala nakan toge su saboda na ga duk sunnar da ake in karanta a zariya a bauchi ana yinta. ya ce ajiyarwa kan jiyarwa kai shekara goma sha ba a yadda ba dan galwanno har yanzu an kiyarda da sunna ne gemu ma a bashi an kiyarda sunna ne balle su jirsa su ta ne ce to amma nan da yazo sai ga ana yi sai ce to ai duk inda kaga mun kai ruwa rana to sunna ce ba a karba ban an karba ce to ba mu da bukatan al'umma ta rabu burin mu shine a ci gaba da dinki ta gabaki daya har ka zama ce mun me bambancin ka kai da Sheikh Ja'far Muhammad Adam nace ni da shi duk ɗaya ne sai ce to yana karatu a wurin ai nace eh ce to ya ishe ka hujja to wannan manhaji na ni gaskiya a rayuwa duk musulmi ballantana ahlus sunna na wani zan je ko ina ga yacen karatu na yi abin da na sani na gaskiya zan faɗa mutanen masallacin nan ta yi ina karan su ni ma suna karata akwai wanda za su mun nasiha ciki na na gode ga daga cikin dattawu Malam Ibrahim Idris sau da dama yana min fada a cikin fadar da yake min a garin nan ban da mahaifin da ya haife shi ya haife ni yana wani gari a nan nake daukan nasihar da yake min ya zama uba akwai wani lokaci irin su man da za su ja ni gefe su ban shawari a ce abin da suka faɗa na je na kwanta sai in ga akwai gaskiya a ciki to musulmi kullun yakan yi amfana da ƴan uwansa da yake mu'amala suna sa zuwa na nan ba ni kadai nake karatu ba ni ma ina koyan karatu saboda zaman da nake akwai koyan karatu kuma baya ga haka in ka ɗauka jama'ar da suka zama mutanen banza annabi Musa ya je har fadar Fir'auna yayi wa'azi fadar Fir'auna annabi Muhammad ya je wajen aljanu yayi wa'azi so kenan ashe hatta wanda yake ma na banza ballantana na kirki ba laifi idan ka samu dama a karantar mai ilimi idan bai samu ikon sadar da abin da sani ba shi aka cuta so ni na san akwai wuraren da an taɓa ma roƙo na karantar na fara har makami an zo da shi an ce ana so a kashe ni ina ji in ban da yau ban taɓa furta ma maganan a duniya ba ina gade wanda suka sani ga wani malami a can malam Sulaiman Muhammad malami ne a ATV dan wanda ya sa a sokin da wukan shi ya zo gyana yana kuka yake fada to amma na kuma ko a yau aka ce na je wajen da karantar wallahi zan je ne hal yaziduna ala qatli bayan kashe ni akwai abin da za kara ba shikenan ba ko a yau zan koma akwai jama'ar da na san ba sharrin da ba mun ba a duniya amma da ne hakuri su za su gamu da kai yau wani ya kalle ka ya zubar da hawaye don kaidin da ya akan ka saboda yana rigaretin saboda me saboda yi ta haƙurin zama da shi a rayuwa so rayuwar nan kowa a cikin mai kuskure ne wallahi ladin har ga Allah ni a masallacin nan ban ga wanda na fi shi laifi ba ina ga fi kowa laifi to ni da nake ga na fi kowa laifi ta yaya za a yi har na kyamaci wani mai laifi ai ban fi wani ba ni ina ga dukkan fi ni hadha kuwa ma ashhad wallahi haka nake gani ni ban ga wanda na fi a cikin al'umman nan ni ina ga duk wani musulmi ya fi ni gata gaskiya ni haka nake fahimta aqulu hadha fi nafsi wannan shine abin da na fahimta ban san dai ko mai tambayar ya fahimci wannan ba na san akwai wanda suke tunkara na da wannan kuma har a yanzu ban ga sunna da na karanta na aka ce mun ba haka ba ban taba ga magana ɗaya da na aka ba aka ce mun bai dace na faɗe ta ba wannan ban taba gani ba kuma wannan shine abin da yasa na yi ko dan dariƙa yana min na karantar da shi zan karantar da shi sai dai kawai abin da zan yi shine sunna da na fahimta ita zan yi mai da zan karanta tunda dai ba zan dauko jawahirul ma'ani na karanta masa bane dole da dauko littafin sunna a karanta ko to wannan ai mai sauki ne wallahu ta'ala alam mai tambayar in ya gamsu kenan bai gamsu ba ya iya ƙara rubutowa ya nemi ƙarin bayanin abin da ke fili malam wani tambaya guda ɗaya wanda za mu ƙara shine wani mai tambaya na tambaya ne akan yahudawan garin makka da madina yake cewa bayan musulmai sun karbi waɗannan garuruka na makka da madina to shin su waɗannan yahudawa sun ci gaba da zama wannan garuruka na makka da madina ne ko kuma sun sallama sun miƙa waya sun musulunta akwai yahudawa 'yan kaɗan da aka bari daga baya na bayyana hikimar da ya kawo Yahuda garin madina na faɗe shi a karatu ina ga na faɗa dalilin da ya kawo Yahuda garin madina ne sun karanta cikin attaura akwai annabin ƙarshen zamani da za a turo zai yi hijira ya dawo ya kafa addini sai kowa cikin su ya hijira ya koma garin madina don ya zama shine wannan annabi na ƙarshen zamanin to lokacin da aka turo annabin ba su ba sai suka karyata shi har Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal alal kafirina to wannan shine hikimar ma saukan aya din kamar yadda wasu malaman tafsiri ke bayyanawa to bayan nan da aka ci su da yaki akwai wanda sun ce sun musulunta irin wanda suka ce sun musulunta aka samu irin su Abdullahi ibn Saba wanda ya ta wancan da sisa akan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akwai wanda sun je sun musulunta aka samu wata mace ta dafa wani abinci bayan an ci su a yaƙi ta ce da musulunta sai ta sa dafi a abincin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa abincin a baki sai furdar sai ce wannan abincin akwai dafi a lokacin sai ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ta sake musulunci ta ce wancan daman ta yi musuluncin ya zara ne tun da dai har ya gane wannan dafin ta ce in ba annabin Allah ba da za ya gane shi wannan sai annabi har wani sahabi a lokacin bai ma sani bai ci abincin Allah dauki rayuwarsa so daga baya akwai wanda sun zauna haka dai suka yi rayuwa kuma an samu wasu sun musulunta akwai yahuda wanda suka yi musulunci na gaskiya dauki littafin alaqida at-tahawiyya sharhun wa ta'liqun na Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah ya kawo yahuda da sun musulunta sun yi musuluncin gaskiya tataccen musulunci sai dai a cikin su mafi yawa ana samun ɗaya ne a cikin dubu goma a takaice kenan cikin wanda suka musulunta yawanci aka reshen yake kalilun jiddan ake samun su saboda Allah ya jarbe su da abu da yawa sun fi kowa magana mai muni akan Allah suka ce suka ce fa Allah marowaci ne yadullahi maghalula Allah ya ce ghullat aidihim Yanzu sai suka fi kowa rowa a duniya da suka jingina Allah rowa sai mayar musu kan sai suka fi kowa rowa yanzu duk duniya yanzu bai hude duk da kake shirye wahala baka kyautan naira daya da ya baka kyautan kuɗi gari ya kona saboda tsine musu da Allah ya kan wannan duk mafi munin magana su suka jingina wa Allah ita a duniya to wannan kalma tana bin su ila yawmil qiyamah yan kaɗan Allah yake tsamewa wallahu ta'ala alam